kuma babu shuzuzi a ciki wato bai saba ma masana waɗanda sun fi shi yawa ba a cikin riwaya sannan kuma babu illa hafiya a ciki idan ya kubuta daga irin waɗannan illoli duka ku an gane za a ce masa sahihi za mu ce masa sahihi amma wannan tasihi a bisa waɗannan ƙa'idodi da muka zana ne can wurin allafa. matakila ma hadisin da aka ce zaifi za a samu gobe a lahira sahihi ne annabi ya faɗa mm. amma ya zo mana ta hanyar da ba ingantacciya ba ne mu kuma muna da hadisin da yake ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar to madallah akramakallahu ɗan uwa suna neman addu'a akwai wanda yake zakiru yana kwanciya asibiti yana neman a masa addu'a asha Allahu akbar to to wanda ya nemi tajdari da Ali anan ka rubuta mini Fatima Ali wanda ta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 Hashem.